Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Barkan mu da sake sadar da ku a wani tashar mu ta kaskatan Tufa TV. Masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood tana da dadaddiyar tarihi a kasar Hausa, kuma ba za a taba bayar da wannan tarihi ba tare da an ambaci sunayen wasu tsofaffin jarumai mata da suka zamanto madubin dubawa ga masu tasowa a yanzu ba. Duk da cewa babu ingantattun kayan aiki na zamani a wancan lokacin, waɗannan jarumai sun jajirce tare da taimakawa matuka wajen ɗaukakan sunan masana'antar har ta kai ga inda take a yanzu. A yau mun muku jerin manyan jaruman kanin mata guda biyar da suka yi tashi a farkon shekarar dubu biyu da kuma yadda suka yi tashin nasu da ba kowa ne sani amma kamin na ku dana mana subscribe da kuma alamar kada da mu samu shirye shirye mu mun gode. Ta ɗaya Fatima Ahmed Fatima Ahmed ta kasance cikin manyan jaruman kanun mata da tauraro wasu ta haska sosai a zamanin baya. Jaruma mai shekaru 39 ta fito ne daga kabilar Fulani a jihar Adamawa. An haife ta a garin Kano kuma ta taso a jihar inda ta shiga harkar fim tun tana da shekaru goma sha shida da haifuwa a duniya a sanadiyar shahararren jarumi kuma mai shirya fina-finai mai suna Tahir Muhammad Fage. Ta taka rawar gani a wasu tsofaffin fina-finai irin su Sangaya da Babu, Mareniya, Zarge, Tangarda tawakkali garwashi kudiri da kuma samodara ta kuma yi suna sosai a cikin fim din sangaya wanda suka yi soyayya da jarumi a nuhu wanda ya fito a matsayin din sarki a cikin wasan jaruman ta kuma aure abokin sana'arta sani musa mai iska inda suka yi rayuwar aurensu a ƙasar ingila har dai allah ya kawo rabuwarsu Ta biyu Abida Muhammad. Abida Muhammad ta kasance shahararren tsohuwar jaruma a masarantar Kanut, wacce suka yi tashe a lokaci ɗaya da Fatim Muhammad, sannan sun kasance aminan juna. Jaruma ta yi tashe sosai a shekarar dubu biyu saboda iya fim ɗinta gashi kuma ta kasance gwanar rawa ce a lokacin. Ta yi suna sosai a cikin fim ɗin Sangandale da ta yi tare da manyan jarumai irin su Ali Nuhu da marigayi Ahmad S da Fatim Muhammad. Ta kuma fito a fim ɗin Mujadala na kamfanin FKD wanda ya samu karbuwa sosai a kasar hausa a zamani ta kuma fito a fina-finai irin su badali kauna ukuba da furuci abida ta bar harkar fim ne bayan ta yi aure sannan mijinta ya rasu amma ta sake yin wani aure a shekarar 2018 Ta uku, Rukayya Dawayya. Jaruma mai shekaru talatin da 37 ta kasance haifaffiyar jihar Kano ce. kuma ta shiga harkar fim tun tana matashiyar budurwa mai shekaru goma sha biyar inda ta yi suna a cikin fim ɗinta mai suna dawayya a shekarar dubu biyu wasu daga cikin fina-finai da ta yi suna sun haɗa da gidauniya sarauniyar kyawu hajjaju kunyi sake ta isa ta fisu halimatu sadiya hawan hawa zara'u zatoni nawara da ummin sambo jaruma ta yi aure a shekarar uku amma suka rabu da mijinta daga baya Allah ya albarkace su da haifuwar ɗa namiji bayan nan ta dawo harkar fim sannan tana da kamfaninta na fim mai suna Dawoya Movies ta hudu Balaraba Muhammad a watan Maris shekarar 2002 Allah ya yi wa shahararriyar jarumar fina-finan Hausa wato Balaraba Muhammad rasuwa ta hanyar hasari mota bayan ta aure abokin sana'arta Shu'aibu Lawan Kumurci Mutuwar ta ya girgiza masana'antar Kannywood da ma masu kallonta. Kafin mutuwarta, Balaraba Muhammad ta kasance tauraruwa ce wacce ta suna sosai a duniyar fim cikin ɗan kankanin lokaci saboda salon iya fim ɗinta da kuma sassan kyawun da Allah ya hu bana wata ala ya yi mata. Ta yi fina-finai irin su Maryam, Tawakkali, furici Hali, Jahid, So, Biyayya, Ikini, Tasiri da dai sauransu. Ta biyar Hawa Ali Dodo. Marigaya Hawa Ali Dodo wacce aka fi sayin da Biba Problem ta kasance babbar jaruma ce a masantar Kanut a lokacin da aka fara kafa Ta yi suna sosai a cikin fim din Ki yarda da ni. Sannan mutum bai isa yi magana akan tarihin fina-finan Hausa da ya shafi shekaru ashirin baya ba ba tare da saka sunanta ba. Ta yi fim irin su Sangaya, Zarge, Daskin da Rani da sauransu. Ta rasu a mummunan hasarin mota a hanyar ta zuwa Kaduna daga Jos a shekarar 2010. Mun goyi da kallon wannan bidiyon daga tashar gaskatan Cifo cifi Mu haɗu a bidiyo na gaba.